manuniya. tarin tilin kuɗin da ake tunkuɗawa a matsayin kuɗin masu sha'awar taka takara a jam'iyyu ya sa wani dattijo gaya wa duniya cewa da sani dai yanzu jam'iyyu sun kankare mutane masu kima. Masu kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kuɗi inda za su taya takara. Shi kuwa ɗaya daga cikin masu zawarcin kujerar gwamna a jihar Kaduna gaya wa duniya ake cewa kashe-kashen rayukan da ake a jihar ya isa duk wani mai kishi ya ji yana tsuma. Ba ka iya tunanin fita ko ka shigo jihar Kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin ƙasa a mota babur keke kowane irin fanni ne kake to kusan ana so a rufe mu gabaki ɗayan mu rip game da dokar aje mukaman naɗaɗɗu a matakai daban-daban a tare Najeriya kuwa masana harkokin shari'a gaya wa duniya suke cewa duk wanda bai aje ba ma daga baya shine zai nadama hukumar zaɓe ma ba ma za ta ma ɗauke ka a matsayin ɗan takara ba saboda jam'iyyarka ta saba mu kundin dokar zaɓe ta ƙasa kuma wanda shi shugaban ƙasa da kanshi ya ce ta zama doka. Tuni ma dai maganar zubar gadon zubar da mukamai a gwamnatin jihar Kano ya sa yanayin siyasar jihar ya dumama. Tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke to amma yanzu sun samu dalilin da za su ajiye don haka sun ajiye sun tafi. Da wahala ake sha duk wannan ajiye ajiyen da wannan rige-rigen da ake yi da ƙarya suke yi ba za su yi ba. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke tabo harkokin siyasa tun daga ƙasa har zuwa sama. Shiri na sittin da biyu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna muku yadda 'yan siyasa ke faman gwarama. Mai yiwa gwaramar kuma amma ta gwagwagwar gogoriyan gungura sabuwar gwamnati don ɗore akan kujera ta sa jam'iyyar APC ta yi wani zama. Inda aka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu na gaya wa duniya cewa tare taron fa ya kara wa shugabannin jam'iyyar girma bayan amince da tsarin zabukan za a yi da mu muka shirya zaben fidda gwani da sauransu to sai aka ba da shawarar cewa ya kamata mu yi amfani da tsarin da ke cikin tsarin mulkin mu na jam'iyyar apc mu ga menene ya kamata a yi wanda za magance in wani ba ta so na gaggawa to shine muka kawo shawara a taron wato ya kamata wannan kwamiti na wani wakin kwamiti ne ke shugabantar a ba mu dama in wani abu irin wannan ya taso ba sai an kira ta na yau din nan ba domin kada a samu nawa a tsare tsare muka shirye shiryen mu to an yi mu wannan iko na ainihin national executive committee daga yau din nan amma an kayyade mana cewa za mu yi wannan nan da wata uku ne kai kwana sai in kun dauki wasu matakai sai an miƙa wa majalisar zattaswa ne ita ta to mu kai yi kamar ita ce ta yi kwamitin zattarwa ta yi tarin tilin kuɗin da aka tura a matsayin kuɗin siyan takardar sha'awar taka takara a jam'iyyun da aka ga ita jam'iyyar APC na cewa sai an ba da naira miliyan ɗari kafin a taka takara a kujerar shugaban ƙasar da ita fi kowace girma ta sa masana da kan yi sharhi akan abubuwan da kan kai komo irin su farfesa kalifa Ali duk wa gwamnatin da ya ce bari da ya buga wata guduma. Duk abin da ya shafi zabon kasa in gwamnati ba ta da daman ta fitar da sunayen wa a taikace ita ma za ta yi wannan halayya na a fasa kowa ya rasa wannan magana ce ta hadu da yafewa wanda suka yi da ciki da kudaden al'umma a cikin su gumnoni to ire-iren nan masu kishin kasa ba a ma kyale su ma su samu dama domin ba su da kuɗi inda za su taya takara fom ya kasance da saɗan gaske to duk wanda ke da kudade ta halal ba zai so ya saya da kudinsa ya sha wahala a harkar najeriya ta yanzu ba dama mun sha faɗa cewa su a wajen su wanda yake da kudi shi zai iya saya komai din nan kudi kuma ana iya sata tun bayan buga gangar gangar gangarar ganin an gungura taka takara ta gwamna a jihar da ake ganin wasu masu fada a gidan gwamnati suna ta faman fankama ɗaya daga cikin masu neman kujerar gwamnan da ake ganin baya cikin 'yan fadar gwamnati gwamnatin jihar Kaduna Honorable Sani Mahmud Shaban ya ce shi kam da Allah yake takama. Alal hakika duk wanda ya san rayuwar Sani Shaban dan Buran Zazzau Bardin Kefi ya santa rayuwa ce wanda yake gaba ki ɗayanta ta farko zuwa ƙarshe na numfashi na komi ga Allah nake wallafawa. ba ni da ƙarfi da ya wuce na Allah ba ni da hikima da ya wuce na Allah wannan fitowa takara ta bambanta da saura in ka duba tasirin jihar Kaduna a arewacin Najeriya cibiya ce ta arewa gabaki daya amma yau in ka duba gabaki daya fituntunu ta'addanci kuma bayan arziki na walwala na rayuwa ilimi noma duk wani abin da ka sani ya shafi rayuwar dan adam yau a jihar kaduna ba ka iya tunanin fita ko ka shigo jihar kaduna ko ta jirgin sama ko ta jirgin kasa, a mota babur keke kowane irin fanni ne kake gaban ka na faɗi to kusan ana so a rufe mu ga baki ɗayan mu rip ta kasance ba ma motsi ba wani abin da za mu iya wallafa ma rayuwa to na duba na ga kowane hannu akwai reshen da zai iya kamowa to ni ko in ce zan ja bargo rufe kai ban fito na sadaukar da rayuwata na ganin menene wani irin rawa zan iya takawa da kawo canjin rayuwa ina ganin in ne haka ban kyauta ma kaina ba ban kuma bi abin da mahalicci na ce in yi ba. Game da maganar zamiyar zubar da makaman 'yan siyasan da aka naɗa kuwa ɗaya daga cikin lauyoyi a tarayyar Najeriya barista mai nasar Umar ne ya ce waɗanda ba su aje makaman ba kuma suke sha'awar taka takara ma daga baya za su yi nadama. Duk wani wanda yake ɗan takara yana so ya yi takara amma yana riƙe da mukamin naɗi to shine sashe na 84 sakin sashe na 12 na gyaran da aka yi na dokar zaɓe a shekara ta 2022 ce to ya yi murabus ya aje wannan mukamin na shekara. misali yanzu kamar ministoci da suka fito suka nuna sha'awa tsayawa takara ya kamata su aje aiki kenan yanzu wajibci ne gare su su aje wannan aiki wala Allah minista ne kai ko DG ne ko executive secretary ne ko min mukamin ka in dai nada ka akai to wannan mukami din zaka ajiye shi in kada so ka shiga takara saboda a lokacin da wane ya shiga wannan harkokin bai yi murabus ba to kotu za ta soke daidai da hurumi na sashi na 84 sakin sashi na 12 hukumar zabe ma ba ma za ta ma dauke ka a matsayin dan takara ba saboda jam'i iyaka ta saba ma kundin dokar zabe ta ƙasa kuma wadda shi shugaban ƙasa da kanshi ya ce ta zama doka. dai wasu masu rike da mukaman naɗi na siyasa a jihar Kano suka zubar da mukaman mukaman da aka ba su domin taka takarar da ya sa wasu 'yan ƙasa ke ta faman gulma. Kodake dai kuma masani a kimiyyar siyasa a kanan dabo dabta Sa'idu Ahmad Dukawa ya doke dukkanin dugu-dugun da ya ce ya kamata a daina yi wa 'yan ƙasa karatun kurma. Na farko siyasar Kano ta kasu gida-gida akwai bangaren pdp akwai bangaren apc yan bakwai akwai bangaren apc na gwamnati wanda ita ma pdp an sake samun rabuwa wato akwai sabuwar jam'iyya ta nnpp watakila wasu suna so su bi madugu kwankwaso a wasu kuma suna tare da gwamnati kuma suna so su tsaya takara dalili na biyu watakila tsawon tafiyar da ake yi akwai waɗanda daman kawai lallabawa suke ko dai ba su gamsu da yadda tafiyar take ba ko ba imani suka yi da gwamna gandujan ba amma ba sa so su ajiye aiki haka kawai to amma yanzu sun samu dalilin da za su ajiye don haka sun ajiye sun tafi ko za su tsaya takara ko ba za su tsaya ba sannan kuma ba zan yi mamaki ba idan shi kansa gwamna yana son a bashi guri to yana so a bashi guri a ma'ana zai so waɗansu su bari ɗin don ya janwo waɗansu cikin gwamnati tunda an samu dalili to dama akwai waɗansu wanda ina so su shigo gwamnati haka kawai ne baya so itan kaɗai da gaira. sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin jam'iyyar apc jihar kanawan anas abba dala ya daddale dalla dallan bayanan da ya ce yanzu dai ta tabbata 'yan siyasa akwai masu kwalama ko kuma haɗama. na farko dai za mu jajanta wa shi gwamna ganduci saboda duk mutumin da aka ce gwamnati irin wannan wacce aka kafa ta demokuraɗiyya amma bi cika gwamnatinsa da 'yan takara waɗanda ba magana suke ma a shi tuntuni ta kishin al'umma ba a'a magana ita ce shine mun shigo cikin gwamnati mu raka har zuwa wannan lokacin dan mu ajiye mu kame mu samu abin da za mu samu mai takara dukka Najeriya babu inna abin nan yayi zafi mutane suke mamaki irin wannan jiha ta mu ta Kano to amma baka ganin wai sun yi haka ne saboda ita waccan doka da dama ta ba su dama wallahi duka ba daidai ba ne. jam'iyyar APC ta tara daga saman ta ƙasa sun ji daɗin gwamnati suke so su ci gaba da kwashe kuɗin mutane da wahala ake sha duk wannan ajiye ajiyen da wannan rige rigen da ake yi da ƙarya suke yi ba za su yi ba wai wahala kamar ya talaka ake zalunta kawai yi amfani da sunan talaka ake kishi a biya wa kai bukata da 'ya'yansu to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajiya kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ƙara sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu cikin lalama domin kowa daga juma nan saura kwanaki 402 ne ga dukkanin masu dafifin dafe marafin ikon su yi sallama daga kan kujen da suke ganin sun dafe ana ta faman yi musu alfarma kuma a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri na mako cikin azama ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.